ka sani ba irada da ikon allo ba ba dole a kai shi na cewa dan shi dole zama na kirki ba dole bane akan Allah shehu ya ce da yawa za mu ga ainihin allon da suna suna haifuwa ɗakin da ba na Allah annabi annabi annabi annabi da Adam shine na Allah da farko a zaɓi. amma ɗan shi kabi da shine ne kafin farko a duniya har yau da duk wanda ya kafin shi ne kafin da kwaya annabi nuhu ya'in shi uku ɗayan lalatacce ne kan'ana annabi lugu matar shi kafira ta ana ce wa'ila to suna nan da yawa ya ce shehu ce da allah ya ɗayan ya zama yadda ya zama sai ce shi abokin tarayya allah ya yanzu wanda ma ba ƴaƴan allah ba su zo suna cewa su abokan tarayya allah ne mutane ba su ja da ina kuma ga wanda zai ce allah ne mai haife ni zan gaya maka zo ka zo ka hanka zaka ka da mai kai isa ba kuma ya ƙona ka <laughs>

tana ana rubuta ta a cikin manyan manyan ta yi. sai Allah ya ce ya ba annabi Musa su bai a yau guda tara sai zan ba ka amsa tambayar nan amma ka je ka aje su bai da farko guda tara ko kuma da yiwu za a ce ka je ka aje su nan da zuwa kwana goma ka dawo za mu yi ta annabi Musa ya ce Allah ya ce su dukkan sake wani da wani ko ɗaya ta kawo mu je da kwan gida shi na ɗan yaro ana shaɗi shi ruru ɗan ɗan da ido ya ga kwan Allah shi ya rabu da Allah sai ya ce shi ko ne ya yi kama ba ba ba ba ba farkon dare yana kuka a ɗan musa ya kai za ka kira tsakanin karibu da daren buhu wala ba ka isa ba a ɗan musa ya ɗara bin girewa da tashi bin girewa da tashi ce ko Allah ya ba mu ɗaya san kwan Allah ba sai ba Allah kai guda da ba gobe ya zai ƙara yi wannan aka yi da zibi gata tinta da aka yi kwana tara da ya cinye kwan Allah gaba ɗaya annabi Musa sai dai dawa gama a gama munagati da Allah sai kuma Allah ce shi na ajiya ka kace ila wallahi kunya ce da Allah ya ba ai ba ta sai ka ai da ban yana kunya na ba da kai ajiya ni yi da aka ce ne wuta da na kuna amma dan kai sa ka saba mu ka mun kai. 单看的吧？真的